karanta sai ya ɗarsu sai kaji ya ratsa a zuciyarka ko da mushriki ne wa kana abubakar rajulan bakka'a la yamliku dam'ahu hina yaqra'u alqur'ana aka ce sayyidina abubakar mutum ne mai yawan kuka baya mallakan hawayensa in yazo yana karatun alqur'ani haka sayyidina abubakar yake saboda yana karantawa ne daga baka har zuci shine malamai suka ce duk sa'an da kaga ana zikiri ana zikiri mutum ya ce shi yayi shiga gaibuba yayi menene ya shiga wani hali ya shiga wani hali suka ce ka kalle shi in ana karatun alqur'ani wannan halin na samun shi to sai a ce wannan shedanci ne kawai